To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'a masu wularin kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulin Amin. Jama'a muna tare da ‘yar uwa a nanan Maryam tana tare da mu akan layi yanzu haka. Abin da ya kawo mu za mu tattauna mu da nanan Maryam yanzu haka. nanan Maryam ta yi wani magana wani kalamu za mu ji a bakinta ba a bakina ba mu kare mu bude layi sa'an nan malamai su shigo ciki a aja amarya hakuri sabo hakuri sabo hakuri ina zuwa ina introduction ne kamin ki shigo ina sauraron eh, eh, to to samu hakuri sannan a ta wani magana ne cewa wai tana ji za ta iya kashe mijinta a yanzu wai tana ji za ta iya kashe shi Uh, ita ne kun mun saka mata uh, uh, nikab ta rufe huskanta domin ba masu huskanta ya show uh, tana nan ne daga Najeriya Kano wannan muna neman a shiga ciki bi ma'ana a nemi mafita tun wannan bai iya ya kawo fitina ba saboda kana ji ka jan ce wacce ta kashe mijinta wacce ta kashe mijinta yawancin matan wai in suka kai kara ba a jin karansu Amma jama'a ku bari mu fara ji a bakinta ita da kanta kamin uh, ku ji shawarwarin da mu ma za mu kawo me za mu kawo me yasa Maryam take ji wai za ta kashe mijinta za ta iya kashe mijinta a yanzu ta nuna cewa mijinta ta haɗu da shi ne a kan facebook ita da shi suka haɗu bi ma'ana ta san shi ba ba ta taɓa ganin shi ba in ji ta she manta ta daura musu aure to ina gani inda ni na fara ji kenan she na ce mata ta samu hakuri kata koro mini duka saboda ba lokaci amma insha Allahu za mu zo live kaman kan da ta nema za mu zo da ita live kan da ta nema ya so ta yi ta bayanin jama'a duniya kowa ya ji. Ah, to, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu Sayyida Maryam. wa rahmatullahi salam. To, a sai da Maryam shekarunki nawa? Salamu alaikum. Salamu alaikum sai da Maryam. Assalamu alaikum Maryam. Shekara ta ashirin shekaran ki ashirin da nan aha to okay shekara da shekaran ki ashirin da bakwai okay to yanzu duniya ana jinki duniya muna jinki me yasa kika ce kina ji zaki kashe mijinki me ya faru me ya faru kike son ki kashe mijinki? shi a Facebook ne muka fara ba mu jin ki shekin daga muryan ki a ah, Maryam wurin network ya kuri sama kuri ki fara muna da farko network yana damun ki da ki tsaya da kyau kuma ki daga muryan ki ya so jama'a mu ji ki da kyau to abin da ya faru shine mun haɗi da mijina ne a Facebook eh. muka fara chatin da shi farko dai maganin da muka fara yi na ce mishi me a gidan shi ya ce wani irin tambaya ne na mishi haka na ce ya san wasu suna yin ɗariƙar tijjaniya wasu suna yin izala wasu kuma suna yin ƙadiriya sai ya ce me yasa na mai wannan tambayar saboda na ce mishi shine farkon maganar da ya kamata mu saboda ba na son in yi aure cikin duhu sai ya ce mu shi ɗan ɗariƙar tijjaniya ne Yana ce to alhamdulillah daga nan dai muka fara magana ya nuna yana jama'a jama'a ku yakuri network na da network na kawo damuwa a nan ina gani network yanzu kaman wuri na ne yanzu na ji kaman wuri na ne ku yakuri uh, ah, wifi mu okay wannan sai da maryam ta yi man kubar mu ji abin da ya faru kamun kubar mu play audio da ta yi mini mu fara jin wannan muna da network problem nan yau gaskiya sosai kamin mu same ta kan layi sosai abin sa ba na san shi. Jama barka da ah, ah, ah, hakuri a servicing na ba mu wala muna da muna da network problem gaskiya. zan sa muku audio da ta yi ku gani kuna ji sannan uh, in dai network mu ya gyaru she mu ɗauko ta. Malam Sunana Maryam daga Najeriya. Jama'a kuna ji? Abin da yasa na maka magana shine na ga namban a Facebook inda wata mama a Ghana wanda tana ina matan aure wa'azi haka. To abin da kenan shine mijina mun haɗu da shi a Facebook sai muka yi aure. Amma before mu auren mun yi maganganu ya yarda na yadda muka yi aure. Jama'a in kuna ji ku zana mini yes in gani kuna ji she mu ci gaba. Yau na yau na da network problem nan ga gidan da gaskiya. In kuna ji ku zana mini yes she mu ci gaba. Jama'a da ke saulara na in ana ji a zana mini yes abinda kawai uh, muka nema kenan. Ya so mu ji ta uh, Maryam gaba ɗaya. Okay. shi ba mun yi canjin pictures ne to sai ana nan ranar na maka magana shi ne na ga numban ka a facebook da wata mama a ghana wanda tana ina matan aure siya haka to abin da kenan shine mijina mun haɗu da shi a facebook sai muka yi aure amma before muyi auren mun yi maganganu ya yarda na yarda muka yi aure amma ba tare da ya gani ko na gan shi ba mun yi canjin pictures ne to sai ana nan ranar nan da mom ɗina ta zo kano sai na ce mishi mamana ta zo kano ya shirya ya zo su gaisa to bayan ya zo sun gaisa da mamanmu kawai sai ya yi ma mamanmu maganan aure to ita kuma mu ta fi kamar opportunity ne sannan ga family dina a kano in short dai aka zo aka ɗaura aure amma ba tare da bai taɓa gani na taɓa ganin shi ba sai ta hoto to bayan mun yi auren kuma an kawo ni gidan shi sai ya kasance kwata-kwata ba na san shi kwata-kwata ba na san shi sannan abin da ya sa ba na san shi farko before aure shi mun ɗan yi chatin sai na nuna mishi ni ɗan ɗari ga tijjaniya kuma ni ina son mijin da zan aura ya kasance duk wani abu da yake yi yana yi ne akan ɗari ga tijjaniya kuma wani gefen ma ina son ya karanta da ni irin su jauhara da sauransu su zikiri da sauransu to sai ya kasance bayan mun yi aure malam ban taɓa jinyar ya ce mun. zai tafi zikirin juma'a ba sannan ban taɓa ji ya ce min in zo mu zauna mu yi wazifa ba abubuwa sannan malam ka wulaƙanci wulaƙancin yau daban na gobe daban a gabana sai ka ga yana kiran mata yana waya da su sannan shi mutum ne da bai damu da me ke damun ki ba kina da wani magana da ki zauna mu yi a'a shi ya fita safe ya dawo da daddare ya kwanta gari na waya tun da safe ya fita gashi kuma Allah ya zo ya bani juna biyu da shi wallahi kwata-kwata ba na a raina ba na san shi in short ma sai in ce maka ma ni a halin yanzu wallahi ko kashe shi ina iya yi saboda ba na san shi ba na san shi ina cikin damuwa mama na ta kasa tsayawa ta bani lokaci in gaya mata damuwan da nake ciki damuwan da nake ciki Don Allah na neman mafita don Allah shawara ke son ka bani amma ina gaya maka gaskiya wallahi ba na son shi ba na son shi har da Allah ba na son shi sannan wani lokaci haka zai zo gida ya isko ni ina kuka ba ni da lafiya wallahi haka zai shige ɗaki ya kwanta amma mutuwa zan yi ba ruwan shi yana ji ina kuka ina ihu ba ni da lafiya wallahi haka zai kyale ni ya je ya yi kwanciyar shi da safe ya fita sannan bayan haka nan ya ɗauko sistan shi da yarinyar shi guda biyu ya kawo su a nan gidana sistan shi guda ta kai shekara talatin bazawara ce ta taɓa yin aure ta fito ‘ya'yanta shida sannan ya ɗauko ‘ya'yan shi ɗiyan cikin shi kenan ita ma mai shekara ashirin da ɗaya ita ma ya kawo ta sun zama su biyu a gidana suke zaune a cikin gidana suke ci suke sha su ɗauki sabulu na su yi wanka shekaran jiya yarinyar nashi da ta zo sai ta zo da doya haka to ka san abinka da mai laulayi macen an ce ma tana da juna biyu ba kowane lokaci ne za ta ji tana son ta ci wani abu a cikinta ba Koya ta zo da doyan, ni kuma na riga na ce na yi cefane, na sai alayyahu da kayan miya. To ta kawo doyan sai na ce mata, wallahi kwata-kwata ba doya nake kwaɗayi a raina. Tuwon shinkafa nake so da miyan ganye. wallahi malam haka ta shige ɗaki ta zauna ni na zo na abincin nan muka ci da yake abincin yana da yawa muka ci da daddare da safe ma muka ci to mun yi sallama da ita ta ce za ta tafi garinsu ni kuma na tafi asibiti bayan na dawo sai na isko ta a kofan gida na zaune sai na ce mata a'a ke da kika ce za ki tafi gida me kuma ya dawo da wai a'a yan babanta ne ya rasu shi ne babanta ya ce ta dawo nan gidan ta kwana an so gari ya waye sai ta tafi kofi ta zo akwai sauran tuwon nan don ta tafi ta bar tuwon nan akan haka sai ya sa ban yi wani abinci ba doyan nana muka muka ci tuwon da daddare da safe ya rage kuma muka ƙara ci to ni ban san me ke faruwa ba sai da safe da ya tashi sai ya yi ci da ya yi ci sai ya ba shi ya ce ta sha sai ita yarinyar ta ɗauko ti ɗin ta ce min gashi ki sha sai na ce a'a ki sha kawai ba baban ki ya baki ba ki sha malam ina kallo haka ya ki shayin nan ya ba shi ka sha ya kama hanya ya tafi to yinin ran da safe sai na dafa doyan sauran kuma da daddare na dafa na ci malam sai in ce maka kwana na uku bai min abinci a gida ba kwana na uku ban bai damu da ruwa zan sha bai zan ci bai damu ba haka ya tafi ya kwana uku wallahi bai kamun abinci a gida ba me yake nufi ina saboda ban dafa doyan na ba ya shiga ci ba ko menene sannan malam ka san mace mai laulayi ba kowane abinci ne take so ba wani lokaci ba za ta iya gama dafa abinci ta ji abincin ba ta san ta ci shi a nan kwana na uku malam bai kawo min ruwa ba wannan abinci in dafa yanzu ga Allah haka rayuwar aure yake gashi ya bar kusan wata biyu babu wuta a gidana ga zafi ga zafi ga zafi haka zan tashi cikin dare in yi ta wanka in yi ta wanka da ruwa ya bar cikin duhu amma sauran matan shi da suna cikin haƙƙi malam halin nan abin ya amma mara ta kasa bani da abin da nake ciki da Allah ka bani shawara na gaji na gaji na gaya na kira baba na na gaya mishi na ce mishi ba na son miji ya ce min in yi haƙuri tunda yanzu ina juna biyu yanzu ko ƙarar shi aka ce a yi ba wani son za a yi ba ma ya haƙuri idan na sauki Allah ya sa na haihu lafiya duk matakin da za a ɗauka a ɗauka malam kusan watan shi ɗaya har da wani abu bai kusance ni ba sai ya shigo gidana ya zo yana waya da mata. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sai da Maryam. Gaskiya audio da ka turo mini shi yau ni ma na ji. amma muna son karin bayani wa alaiki salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ah. to ah. <laughs> yanzu yanzu shai ya ake ciki amma kina ji kina ji kina son ki kashe shi saboda abincin da bai baki ne ko dai a'a saboda baki son shi ne ma sam baya ban abinci na kusan wata uku bai bani abinci ba na sayar da kayan ɗaki na gaba ɗaya wajen in ci abinci kin siyar da kayan ɗakin ki wanda hoton nan da ka turo mini kenan kamar ɗakin ki yanzu kenan kin siyar da komi ciki ko na to zan zauna ina jin yunwa zan zauna ina jin yunwa yunwa ya dame na sayar da kaya na gaba wajen in ci abinci dai da mutane ba ya shigo ya kwanta da safe haka da gani da juna biyu yanzu ba ni da komai cikin ɗaki na daga katifa sai Eh ga shi nan mun ga ɗakin katifa ne kawai amma in ya shigo cikin ɗaki ya ga cewa kamar kin siyar da wasu kayan ɗakin kin ci abinci baya magana me yake ce miki? Eh sai da Maryam. wallahi har yau bai tambaye Kuma ya shigo ɗakin ya zo suke ɗakin nan kaman ba kayan ɗakin. Uh, kuma shi ma bai tambaye ki ba bai ce miki komi ba. Ya shigo ɗakin ya iske ba komi ba kayan ɗakin. Shi kuma bai ce miki komi ba bai tambaye ki ba. Uh, network network na damunta na muna jinki na ce mijinki ya shigo ɗakinki mijin ina nufin ina nufin samu hakuri mijinki da ce yana muna na miki kina ji kaman zaki kashe shi ya shigo ɗakin ya zo iske cewa kaman kayan ɗakinki baki kawai ya shigo ya kwanta ya shiga in ya so ya shiga shi wani dafa baya ce babu kaya da shi har yau da yake ma magana wallahi bai taɓa matsala har yau bai taba magana ba kuma ya ga cewa kayan ɗakin babu shi ya gan babu kayan ɗakin kuma ke ki sayar da kayan ɗakin ne domin ki ci abinci muna jin ki na yunwa ne ke abinci muka yake haka take ce Ok, ga dakin kan da yake da wanga kayan nan kayan nan duka kin siyar ko? Shi yasa shi yanzu dakin ya komo haka. Da da da ga kan da dakin yake ko ga kayan dakin ki ga sunan. Amma yanzu wayannan kayan duka kin siyar kin ci abinci da shi. To amma yanzu da mijinkin bai damu da kayan dakin ki da kike siyar ki ci abinci domin bai baki abinci ko menene yanzu mamanki mahaifiyanki kin kawo ta gidanki to ta ga cewa kaman ga kayan ɗakin ki ma kin siyar eh hello don Allah don annabi a malluma wayanda ke kusa da Kano da wasu ababa don Allah ya kamata ku shiga ciki wannan baiwan Allah ba shi ta yi abin da bai da kyau domin ta fara cewa ta kashe shi tana ji kamar ta kashe shi wanga ba shi ta yi sannan da ce za doki mataki ba ya kamata tun yanzu a neme ta a neme shi yanzu ke me kike so yanzu ina zuwa tsakanin ki da ke baki son shi ne ma san baki son ki zauna da shi saboda ba kina ji baki son saboda an matsa aka aka baki shi don dole kenan ko wanda zai iya barin matan shi wata uku bai bata abinci ba to wani so ya rage a tsakanin su wata to amma kamin wata uku ke da shi kun zaman aure shekaru nawa duka duka auren mu ban wuce wata bakwai ba auren ku gaba ɗaya bai kama shekara ba ku wuce wata bakwai ba seven months eh, eh. mahaifinki na duniya ya rasu mahaifinki ya rasu to yanzu da kika gaya ma mamanki mamankin bata ji miki ba kan ke ma kina ganin cewa ya kamata ke da kan ki ɗauki mataki shin mamanki ba ta da ƴan waye ba ƴan wayen babanki ba ƴan wayen mamanki ranar mun zo da ƙanin babana guda eh. da muka zo kafin mu zo ya kira shi a waya ya ce mu shiga mu zo da muka zo anguwan bayan sun zo aka yi ta kiran shi a waya aka yi ta kiran shi a waya sai ya diverting number suna nan gidan nawa karfe goma sha ɗaya sha biyu na dare har suka gaji suka ce to su za su tafi dare yayi in yi haƙuri tunda haka Allah ya riga ya ƙaddara Allah ya sauke ni lafiya wallah haka suka tafi in ji iyaye tare da ya zo ya eh, eh. sun zo su zauna su yi magana da shi bai ba su dama ba ƙarshe ya sa numban su a call divert ko sun kira shi ba su samu shi suka zauna gidana tun karfe goma na dare har sha biyu bai zo ba suka gaji suka gaji yanzu suka ce in yi haƙuri Allah Ubangiji ya sauke ni lafiya in yi haƙuri shi ƙanin baban na nawa haka da ya ta magana ya ce in yi haƙuri wallahi wani wallahi na kai wata biyu ba ni da wuta a cikin gidana wutan nefa shi. duk yanda zafi ya min yawa sai dai in ɗibi ruwa in yi ta wanka a ce kana da mata baka damu da ita baka damu da halin da take ciki ba haka zan kwanta bani da lafiya yana jin ina ihu ina kuka haka zai kyale ni bai damu ba gari ya waye bai ya fita kaga duk yanda kake son abu zai kai abun nan sai ka ji abun nan ya fara fita a ranka damuwa ya min yawa ban san yanda zan yi ba ne magana gida sai a ce aure ni ka yi haƙuri kowa haƙuri yake yi mm. mm. To amma ina zuwa banda iyayenki banda manki da babanki ah, babanki Allah jikan shi da gafara banda umanki da ma eh, iyayenki da iyayen wayen babanki kowa ya wanke hannu to wa wakilanki su ma suna cikin ƴan waye eh, ina kin akwai limamin kasa kin taba kai wa limami kara ko wani saraki? bi ma'ana ga abin da domin abin da sa maganan ke serious eh kamar na fito da shi eh, muka kika kika ce mu fito da shi nace to shi ke ma da batun kisan ya shigo ciki wala Allah kan gobe ki je ki doki mataki kina jin zaki kashe shi kamar kanda ke ta gaya min kina kuka je kina ce min wallahi zaki kashe shi yanzu yana kwance ki zaki caccaka mai kawai fadi ya mutu to tun yanzu ya kamata a doki mataki shin akwai limamin kasa ko kuma basara ke kin taba kai masa wani kin taba kai ma wani kara akwai wata mama na nan a unguwanmu wadda in damuwa ya yawa haka wajen ta nake zuwa ita ma dai sai dai ta mu Yama yariya karama haka yariyar shekara ashirin da bakwai duba baban da take past two tana ganin ita kadai ne duniya yanzu kowa juya iyaye sometimes uh, ah, inda yara suka kawo kara ya kamata a bi a jiye musu a ji musu aha muna muna tare da ke sai da murya kowa shi ce miki ya hakuri kowa da kadanin shi nawa kaddanin Ah, sha ce miki wai kadara ne ki doke shi haka ki yi hakuri ki doke shi kadara ne? Na haƙuri, ita ke haɗa damuwa, wannan kadara ya yi abin da ya ake min sannan ni manyan nan kwanaki da abin ya min yawa da na mishi magana sai ya ce ma ai na san hanyar kotu zan iya zuwa in je in yi karan shi ni kuma ina jin tsoro kar in je in yi karan shi mama na ta yi fushi da haka ne hakuri amma damuwa ya min yawa sosai ina damuwa kayan aure hankalinka bai kwanta lafiya ba tunanin yau daban tunanin gobe daban sannan gani da juna biyu kaga abin zai mun yawa abin zai mun yawa shi ne kawai wow wow wow wow wow to a lalle kam mijinki mijinki yana da yana da mata bayan ki matan shi uku ƴaƴan shi ashirin amma ko kowane yaro maman shi daban ban san haka ba sai da na zo ki gidan shi a ina zuwa mijinki sama kure mijinki matan shi uku ƴaƴan shi ashirin kowane da kowane kowane yaro daya maman shi daban daban ya ina zuwa ƴaƴa ashirin nan duka kowa kowa da maman shi ashirin duka kowa da maman shi kowa da maman shi eh kowa da maman shi mata mata matan da ya aura mata tara sai a ce duka mata tara dinnan duk halin su ne shi ba shi da laifi duka matan tara dinnan da ya rabu da su duk laifin su ne zan turo maka maganin da muka yi da ƙanwar shi ta ce min haka halin shi yake ya ga dama ya ɗauke ma matan shi kafa wata ɗaya wata biyu wata uku ya zo gidanta ba wani lokaci ma idan an matsa ya zo gidan matan nashi daga ran da ya shiga ɗakinta daga ranar zai ce ya sake ta kaga wannan kaddara ne haka Allah ya kaddara da ni sai hakuri kowa na ce miki kaddara kin taba gaya ma iyayenki cewa ko dai jiya kika ji cewa kamar kina ji kamar kika shi shi ba ta ba ni dama ko na so in yi magana da ita sai ta ce in yi hakuri aure ne in yi hakuri kowa hakuri yake haka take ce mu. kowa kadara ne aure ne aure ne aure ne aure ne to so, amma a yanzu dai gaskiya muna son ki huce da ikon Allah batun kisan da kika ce kina ji kina son ki ɗauki dan Allah dan annabi ke ki yi kokari ki cire wannan a kanki saboda kin ga a yanzu za ki iya ki yi wannan abu ki duba wayanda suka yi kisan duka <clears throat> ya suka kare ai gara manya da ake jin mu a kasar Kano ku yi hakuri ku shiga cikin wannan saboda abin da yariya karaman nan take ji tana ji kamar ba ta ita tana ganin cewa kamar rayuwanta ma ya kare kenan ya kamata ta doki mataki a hannunta ajiya Maryam in kina jin mu abin da za gaya miki ne insha Allahu za mu shiga ciki kuma a ga cewa a bi mana kin samu daidai amma ji da kike yi kamar zaki zaki kashe shi zaki kisan da ki ƙoƙari ki cire wannan kanki wannan mun san zafi ne da bi mana wahalan zaman shi yasa kike jin haka a zuciyanki amma in kika yi haka wallahi ke zaki cutu ke za ki cutu sosai sa da ki hakuri a cire amma ina jin ki ka bar matanka wata uku baka san ta mace ba saboda kana da wasu mata can waje baka damu da ita ba zina za ta je ta yi za ta je ta yi ba ruwanka baka damu ba haka shari'a ta ce tsakani da Allah haka shari'a ta gaskiya ba haka shari'a gaskiya ba irin wannan zama wannan zama bai da kyau gaskiya haramun ne gaskiya ki hakuri amma eh, yanzu mu muna kara miki kwarin gwiwa ne kamar ya mace yariya kuma karama tunanin da kike cikin kanki abin da ke zuwa kanki nan kaki ɗauki wannan mataki ki yi hakuri ki ba wa kanki hakuri ki ɗauki wannan mataki kin ji amma yanzu a yanzu haka me yake damun ki mun ga abin da amma me yafi damun ki sosai yanzu ina jin yunwa <coughs> ina jin yunwa kuma ina cikin damuwa kuma ba na shi ki hakuri ki hakuri ki hakuri ki hakuri ki hakuri ki hakuri ki hakuri kina jin yunwa ki hakuri jama'a gaskiya wannan yariya in ta ɗauki mataki yanzu wallahi laifin ya kamata iyayenta wala ku wanga laifin ya kamata ce kun ɗauki wanga laifi saboda yariya karma ta ɗauki wata da watanni tana ta bin ku tana gaya muku ga matsalan da take ciki kuma auren ta gaya muku da farko ba ta so kuma ga matsalan da yari nan take ciki kamar yariya karma haka ta yi tasiri siyar da kayan cikin ɗakin da ta ci abinci kuma iyaye in kuna ce mata ta zauna gida ashe ya kamata kuna supportin ta ya kamata wasu ababa wani abinci da wasu ababa kuna supportin ta ita ma tana samun wasu abincin to amma kun ce mata ta yi hakuri kun ce mata kadara ne kuma ku ba ku bata abinci ba yanzu gashi nan kayan ɗakin ta sayar da duka sauran katifa so da dama ga ɗaki dama dama dama da ma, kan da ma ɗakin yake wai ga wai din kayan kayan da take da shi a dan ma kenan to a yanzu shi nan ta sayar da komi duba kan da dakin ya saura ga kan da dakin yake ta sayar da komi daga daga dakin she katifa katifa kawai zaka gani a cikin kan da dakin yake da duk wayannan da kake gani kujeru ta sayar ta sayar da komi wai yanzu ga kan da dakin ya dawo dakin ke ga yanzu ga kan da dakin ya dawo yanzu ba komi da katifa she she daki To yanzu kun ce ta zauna wai kadara. Kuma kadaran mijin wai ba shi tare da ita. Wata da watanni ya shigo kawai ya fita. Ya shigo kawai ya fita. Wai tana kwance ba ta ke ce baki da lafiya kina kuwa ko kina jin jiki bai duba ki ba ma. Ko? Ya waye ya fita da safa abin shi koya ciki bai ce ba haka yadda amma tsakani da Allah lokacin da kuwa auren farko mun ji auren ki ke da shi wata bakwai kenan bai kai wata bakwai ba ce ko Ok. amma yanzu kuma kina da ciki eh, juna biyu eh, kina da ciki wata nawa kenan cikin ki wata nawa kenan wata uku wata uku ya shiga na hudu Ok wa cikin wata uku ya shiga na hudu amma before ki yi cikin da wasu ababa ai ke da shi kun yi zaman daɗi ko wallahi tun muna sati ɗaya muka fara samun matsala da shi tun kuna sati ɗaya kuna one week da kuka aure ka fara fara wallahi sai Uh, ga wani dan wani bawan Allah Muhammad Zaid wai a bada account number ɗinta. Allah ya maka albarka Allah ya maka albarka Allah ya maka albarka yawanci account number yana da kyau a taimaka mata da kuɗi ta ci abinci ko ni ma zan tura mata da nawa ta ci abinci amma abin da yake da most important don Allah manyan Kano sarakai manyan malluma ku sa baki a cikin wannan domin yariya karama ta fara hurtawa wai zan kashe shi mutane na kuka ga matansu sun kai su lahira ka ka ji ga bawan Allah yana tafiya baka sa abin da ke yawo cikin gidan shi ba gobe ka ji matan shi ta kai shi lahira to irin haka kenan ta fara huta wai tana ji za ta kashe shi wai tana ji za ta kashe shi gashi nan tana faɗi da baki wai tana ji za ta kashe shi saboda irin abin da take pass through domin yariyan ta kai kara wurin eh, iyayen eh, manta an zo an ce wata ya kuri kadara ne ta kai kara wurin iyayen babanta an ce wata ya kuri kadara ne saboda sun zo suka jira shi da suka ta jiran shi ya ki zuwa a zauna ma da shi a yi fira da shi don Allah ba ku da zuciya ku dauki yarku she ta mutu ita ko she ta kashe shi she ta mutu ko dai she ta kashe shi kan gari ya kira ma yaryan shekara ashirin da bakwai tana ta kuka wai wata uku kenan eh, wata biyu astagfirullah wai wata biyu kenan bai ba ta abinci ba kuma ta sayar da kayan ɗakinta duka domin ta ci abinci kuma yanzu ba abin da ya rage shi dai katifa to wala Allah gobe mata sai da katifar ta ci abinci shi ya saura mi. shi gaskiya ya kamata a tashi a tsaya a tashi a tsaya a kula da wannan baiwan Allah tana cuta tana cutuwa ba shi ta je ta yi kisan shi ta yi abinda domin inda take nan hankalinta ba daidai yake ba kamin gafara ba hauka ta yi ba hankalin ta ba daidai yake ba tana ganin cewa kamar ita yanzu haka tana fil cewa kamar rayuwanta ya kare amma ni kurin da nake baki yanzu in muna kare yanzu insha Allah tunda jama'a an ji ki abinda kike so a ji na an jiki. kuma insha Allah mun san za mu samu wayanda za a kama miki amma ni abinda muke baki hakuri a ah, shine ki hakuri tunaninki da ke kanki ne matakin da kike son ki doki nan kake doki kuma insha Allah ki ba mu namban mijinki za mu yi investigation ai investigation da za a shine mallumman da ke wurin da ku shiga ciki in aka shiga ciki za a gane a domin gashi nan ga ababen da take take fadiwa na ce maka baba na ba na kanin baba na da kai shi ya tashi ya zo da shi da da abokin shi kanin babanki da kanshi ya zo suka ce ba shi zo da su zo da shi da ni da shi ne eh, da abokin shi da kan zo su zo su zauna da ni da shi da su a yi magana ya ɗauki lambar babana ya kaɗa a daifai babana ya ta kiran shi ya ta kiran shi ya ta kiran shi ana cewa an yi call forwarding number gidana ga duk karfe goma sha ɗan sha biyu na dare har suka gaji ita ce in yi haƙuri in yi haƙuri in yi haƙuri dare su za su gari kowa da ƙaddarar shi haka an da ƙaddara. Amma na zuwa tsakaninki da Allah da annabi. ya eh, tsakanin ki da Allah da Annabi mun ji kina da ciki mai ciki tana yawan hushi okay wani abu ke kika yi masa amma kin ce kamar sati daya ke da kuka aure kamar sati daya ku fara samun rigima da shi ko ba ka ba ki kai kara aka ki baki daman kifta okay okay okay okay amma wannan lokacin duka yana ciyar da ke yana baki kudin abinci a'a na da abinci na mama na ta ce mun buhun shinkafa guda biyu to lokacin da muka samu matsalar da dama na tafi na bar buhun shinkafa ɗaya da rabi to da muka samu matsalar nan na farko da na ce maka na ya gida babana ya dawo ni da abokin shi wallahi ko da muka zo buhun shinkafan da rabin biya ya kwashe kwashe ina buɗe ɗakin ban gani ba na ce baba duba shinkafar da na bari ya ce in haƙuri kar ma in bari maganar ta fita na je wajen wani mai shago a unguwarmu sai na ga shinkafan a shagon shi sai na ce mishi don Allah ina ka samu shinkafa ne sai ya ce min wani irin tambaya ne ce mishi haka na ce ya haƙuri ka san idan mutum ya ga abinci ko a ina ne yana ganewa sai ya ce wani mutum ya kawo mishi ajiya bayan ya dawo sai na ce kafin da na bari burin shinkafa ɗaya da rabi sai ya ce min shinkafa na ne ko shinkafa shi ka ganin inda na tanka mishi faɗa kawai za mu shiru na ƙyale wallahi daga nan ne abinci kwashewa ya gama iyalin shi ya yankin Allah kaɗai ya sani ban sani. Jama'a ku bar mu yanzu abinda za mu fara mata ku bar mu taimaka muku ta fara cin abinci hankalinta ya kwanta. sai mu ga kan da zamu yi mu shiga ci masu cewa wai a je a yi investigation mutum na ta kuna kuna kun doki abin kaman wani abu normal mace ba mace ba ku kun doki abin wani normal mutum na wai zai kashi zai kaza yunwa na ji mutum yanzu zaka saya shi ka je ka yi investigation sannan wai zaka taimaka mata na ku bar wannan dole an yi investigation kuma da aji mata aji magananta ba shi ta ta doki mataki yanzu a zo kan facebook ko ina ana ta zagin ta shegiya kaza kaza ana ta tun yanzu ya kamata a fara taimakonta sa'an nan daga baya na baya ya zo a duba manya su shiga ciki in za a gyara a gyara in za eh, eh, a bi mana raba raba kuma a raba amma shi yanzu mu ce ba da a kina da account number da za a tura miki abin da zaki ki ci abinci yanzu eh, eh ina da eh hakuri zaki iya ki turo mini ah okay hi masu cewa wai kaza kaza ba hmm, ba ku sai ko ba ku sai ya yari a karama irin 20 eh ya suna shiga so nawa ku kuna Najeriya eh, muna Najeriya nan muna gana gana shakaran jiya wata ta zo ta miji ta zuba wata tafasa ruwan zafi ta zuba masa ta kashe shi ya mutu kwanaki Najeriya wata ta soka ma mijinta wuka ne ya mutu kana ji garruka daban-daban ana kisa ana kashe ana kisa irin haka ya kamata kuma da a saka a manya ciki hukuma ko wane ne a duba a gyara tana jin jiki shekara da shekaru tana jin jiki eh, wata da watanni ba ta kai ma shekara ba kenan ta ashirin da bakwai yanzu haka shi sa ka min ka iya ka ce za ka yi investigation za a yi kaza a ji a newa ko bari yariyan da baki ta wai ina jin yunwa na ji zan kashe shi na rasa ya za ya za yi yasa yunwa ga da kike ji kin taba gaya ma mamanki kin kira mamanki mama ina jin yunwa ina sayar da kayan daki na ina jin yunwa mamaki ka kawo mini abinci kin gaya mamman ki haka good ga account number ta zan turo ni ta bani dama in yi magana da ita ba ta bani dama ba ta bani dama an gaya mata kasan da ta da shi ba ta tunanin ake ce cikin kankano wata abincin da ya ƙari don allah ni ko da wasu mata ne da haka a turo min su gida su zo mu zauna da su mu yi magana su zo To gashi nan wai yanzu gan in ana so a turo mata wasu mata gidanta yanzu haka da daren nan su zo su ga ga halin da take ciki yanzu haka da daren nan. Ta fito kan bai ni jama'a ni na kiyafa na bar ta sa eh, picture with the eh, cup ta zo da hotunanta mu nuna hotunanta mu nuna hotunanta ga ta abin da ke damunta mutum ya zo da kansa ai da ta so mu kawo ta video kowa zan tana magana ni na kiya mutum ya zo yana karya ya kawo video shi zo ce na gaji ku nuna ni duniya kowa ya gani akwai sa, baba mutum in baka shiga cikin wannan matsala ba kama bakin ka kawai kai shiru amma ba shi mai shin ya je ya dauki wani matakin da gobe da zo a tsaya ana zagin shi eh, ana zagin irwa musulmi ba kuma gaskiya wannan sako zuwa ga iyayenta wallahi dan Allah ya kato ku tsoron Allah iyayenta abinda kawai ni zan gaya muku ne wannan ba dole bane ga yarku tana jin jiki tana jin jiki na gode maka bawan Allah face advice ta kaki kaki ɗauki wannan matakin da kike son ki ɗauki. Ah, insha Allahu za mu duba ga wani bawan Allah nan wai zai duba turo miki da wani abu ni kuma insha Allah zan duba ni ma mu turo da abin da za turo miki in Allah ya so ya yarda amma matakin da kike son ki dauki za mu samu manya malluma a shiga ciki wannan abu a shiga ciki matakin da kike son kike ji cewa za ki kashe shi kaki wannan kaki ɗauki wannan mataki sam in ka ɗauki wannan mataki baiwan Allah wallahi zaki da na sani wahalan da kike sha za ki ga wahalan da ya fi wannan wahalu duka za ki ga wannan eh, eh, wahalan da ya fi wannan wahalun da kike sha yasa most important ah, baiwan Allah abinda ni zai iya gaya miki a nan tunda muna ciki yanzu ah, insha Allahu za mu ga kan da za a yi kin ji ga account number ta mun saka anan. don Allah wanda zai taimaka mata direct don Allah ku taimaka mata ta ci abinci ga account number ta mun saka nan a Maryam Musa ko sunan a suna account number ke ko Maryam Musa UBA ko Ok, jama'a mun bude telephone line, kai da kake son ka kawo naka kai ma nasiha a ciki, ka iya ka kira. yanzu mun bude telefon line yanzu mutane na ta kira gaskiya ban doki ba yanzu mun bude layi kowa zai iya kira um, mahaifiyanki uh, shi ta kai shekaru nawa mama na za ta kai hamsin da wani abu mahaifiyanki hamsin da wani 50 something mahaifiyanki ma ba ta yi ba so uwa ba ne ma yi ta ma to ya suka bari assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kola Assalamu alaikum salam sarki zaki barka da yammaci barka ka dai kola ya sunan kargan nake kira eh, na Sani Abdullahi ina kira daga Najeriya. To, Malam Sani, muna tare da kai akan wannan layi. To, Allah, a gaskiyar magana Uh, na saurara dukkan abin da bayar Allah da mara tun daga audio da ka suka har zuwa magana jirgin da karan kanta. Uh, kuma na ɗan yi rubutu a shagon dangane da abubuwan da ya kamata a fara bi. Eh akwai minti da ya minti da kamin kai ka cika magana don Allah wanda ke neman account number ta ya tura mata da kuɗi naga jama'a na tambaya account number ta. Don Allah ga account number ta nan mun saka Maryam Musa UBA Bank uh, 213 07 65013 number ta kenan account number Maryam Musa UBA Bank 213 0765 013 don Allah don annabi ku taimaka mata wai yunwa nake ji wai yunwa nake ji ta sayar da kayan ɗakinta kakkaf ba komi kuma gashi kuma tana bin iyaye wai ban su kuma auren wai ta gamu da shi ne kan facebook suke fira gaskiya ta da shi sun understand juna har da umman ta zo kano sai ta ce mai na ta zo Kano ita ba ta taba ganin shi ba je ka ga mana wai da ya je gamma shemman kuma tana ganin okay possibilities ai tun da ma muna cewa ki aure ki aure shemman ta masa tun da ta gan shi wannan lokaci ya kamata a aure ta wai ita bata ta taba ganin shi ba shi da aka yi aure aka kawo ta dakin shi tana zuwa ɗakin shi ranar da ta fara ganin shi kenan ta ji kuma ba ta son shi ji ba ta son shi ba su kai sati ɗaya ba ta ce mamanta ban son shi don Allah ku ku barin koma gida mamanta ta kiya ta ke da ki zauna kadara wahala ya ta zuwa problem ya ta zuwa wahala ya ta zuwa ya bar ciyar da ita ta yi ciki ya bar ciyar da ita mace ta fara ɗokan kayan ɗakinta wai duba ga kan da ma ɗakin yake da ku duba ku gani ga kan ɗakin da irin wanga kaya dai kayan tarkace dai kaɗan ga kayan ɗakin dida yanzu ta fara siyar da kayan ɗakin kayan ɗakin ya koma haka ta siyar da wayannan kuma kaɗan da kuka gani kayan koba koba kaɗan nan da kayan wani gadon nan ta fara siyarwa yanzu ga kan da ɗaki ya koma Ho ba komi ba komi abin da ya saura wai daga ɗaki she tabar ma she katifa ɗaki she tabar ma she katifa yanzu ban sani ba man Kano kuma ana sayar da tsohon man, wala Allah ta ta sayar da tsohon man ta ci abinci in ta siyar gobe ya kamata ta sayar da wannan katifa kuma kenan kuma gashi nan tana wahala kuma tana da ciki tana tana da juna biyu kuma yanzu abin da ma ya kara ma tusa rai wai tana ji kaman ta kashe shi wai ta kashe wai wallahi tana ji kaman ta mutum ya rasu tana ji kaman ta kashe shi wala Allah gobe shi kuma wani ya zo gida in ya ce kayan ɗakin da ya ga ba komi tana sai bai damu ma tambaye ta na na abu kaza ko na abu kaza ba bai taba tambayan ta ba ma yanzu wala Allah ya zo shakatawan shi da ranar saka ko cikin dare kawai ta dauko kuka ta ta caka mai ya mutu gobe a ce a ta kashe shi kan kuma ta kai kara shekara da eh, wata da watanni ba na son shi shi yasa jama'a don Allah ku duba mata wai yunwa take ji a sai da Maryam nan banki da muka sa kudi ya fara shigowa wani ya wani ya turo miki da kudi eh na ga Allah ya kowa da amin kin ga kuɗi nawa Kin ga kuɗi nawa? Kuɗi dubu goma sha bakwai. Ok, ajiya za ki ake ma ga account number ki tura mata kuɗi. Insha Allahu za mu tura miki kuɗi, kin ja ki samu ki ci abinci. Jama'a wanda ya tura mata da wannan kuɗi dubu goma sha bakwai, Allah ya saka maka da alkhairi. Wanda ya tura mata oyo tana kuka, don Allah ki bar kuka ki hakuri. Wanda ya tura mata da wannan dubu goma sha bakwai, Allah ya saka maka da alkhairi, Allah ya baka gidan aljanna. Allah ya baka gidan aljanna kuma za mu shiga ciki mu nemi manya a shiga ciki a ga an gyara kuma kamar malam Nasir Ado Musa ma yana yana Kano yanzu haka za mu yi shawara da shi gobe in Allah yadda zan nemi alfarma ya nemi gida inda kike ga malam Abbas Sadauki muna tare da malam Abbas Sadauki malam Abbas Sadauki yana Kano ga su malam Bakar Madatai suna Kano za mu nemi mu sa su sa baki ciki su nemi gidanki kina ji na baiwa Allah a jama'a ku duba nan a muna kira zuwa ga malam abubakar madatai muna kira zuwa ga malam abubakar madatai muna kira zuwa ga malam abbas sadauki malam abubakar madatai malam abbas sadauki malam nasar ado musa mun samu labari kana kano ga yar uwa ga tana cikin matsala ku shiga ciki ku je gidanta don allah ku je gidanta ku je ku nemi mata inci don allah don annabi ku gyara mata gidan da saboda tana ji wadata ta kashe shi tun ba ta yi wannan kisa ba don Allah ku shiga ciki ku gyara tun ba ta yi kisan ba gobe a za ce sarki za ki zo ka saka ga wata ta kashe mijinta tun ba yi kisan ba malam abubakar madatai malam abbas sadauki malam nasara don musa kai ma kana kano yanzu haka akwai kuma malam ibrahim malam ibrahim a kano don Allah don annabi ina ba ku hakuri ku tashi gobe ku sa takalmi ku je gidan wannan baiwan Allah dan Allah kuma in kuɗi ya shigo ciki ki ta gaya muna mu ta musu godiya ko nawa ya shigo ki gaya muna muna musu godiya kina ji all right uh, kola assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu, kola Okay, kola muna jin ka. Barka kadi, barka kadi. Amma sai ya turo. a ya kuri a kika ce wani ya turo miki da kuɗi kuma badamasi badamasi wani badamasi ya turo miki nawa ya turo miki da nawa Allah saka maka da alkhairi wani malam badamasi ya turo mata dubu ɗaya yanzu haka Allah saka maka da alkhairi mun gode eh gaskiya wani bawa Allah wani kira su mana ba sadauki za mu kira su amma muna jinka na'am aja daga daga muryanki kola na daga muryanki mu jiki Maryam daga muryanki mu jiki. Ya turo miki da nawa? 11,000. Allah ya saka maka da alkhairi Malam Kasimu Allah ya saka maka da alkhairi malam Kasim Allah ya saka maka da alkhairi ah shi ma turo mata wai da 11000 ya turo mata Allah ya saka maka da alkhairi kun ga dadin musulunci kenan wani wani da za kuma ya turo miki da nawa wai ya turo mata da 14000 Allah ya saka muku da kaga dadin musulunci kenan wannan wa Allah wata tana ji da ta kisa kaga bata kun gani ko ga dadin musulunci kun ga kan da ake taimaka mata Ah, duk waɗanda kuka turo Allah ya saka muku da alkhairi wai wani da masu yanzu nan ya turo mata da wai 14000 Allah ya saka maka da alkhairi ah, ga malam ah, wai yan TikTok su ma wan turo musu da account number ɗinki zan tura shi ma yan kan TikTok insha Allah alright um kola in magana aja yanzu ke nake tsaya wai nake tuturo da kuɗin duka ba damuwa ba da break ba da break eh, zan zan dawo back to you kuma bari kola su yi magana kolan gada di kalla assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola kola muna jin ka muna eh, muna tare da kai eh Allah ah, a da Maryam samu hakuri ke da kowa ya turo ki ta ki ajiya kan kin na zuwa zan zo tambaye ki kuma bari kola su yi magana samu hakuri kin ja okay kola muna jin ka yau ba saka amin eh muna jinka muna jinka eh muna ka. muna ka. amin amin amin amin amin ya rabbi daga rana da ta posta muke da kokarin lokacin yayin mu ko ji abin haka eh muna ka, muna ka. yau wato tun daga farkon abin da ka fara zuka wani audio wannan bayar Allah eh, sai da Maryam har zuwa bayanin da ta yi da karantanta a wani lokaci da muke ciki, kenan. Eh. abu ne gaskiya wanda yake na mai tuba sosai da duk mai imani a ciki. Saboda a ce mutum ya ɗauko ka ɗauko 'yar mutane ka kawo ta ka ajiye ta a gidanka sai kamar ita kamar ba mutum ba kamar ma mutum ka aji ba wanda ni a gani na wasu kawai auren kawai suka sa a gaban su amma ba san menene muhimmancin ba ba san dalilin yin auren eh, duk wanda aka ɗauki abu aka fata amma ba na shi aka haka haka ne domin kare ita ka alƙin ta hmm. domin iyayenta suna ɓanta ba wai ba sa kamata ba ka ɗauko suka baka hmm. suna sanar.

kaman kuna fita kai da matan shi yana duwan ga kawai kai baka san addini ba addini ya ce ka muna ma matan ka irin haka wasu ba su san kiman mata bane sam wallahi ba su san kiman mata na wanga mata na bane matan ba bata zama abokiyan zaman ka abin wasan ka wa ka zama abin wasan ka matan kullun kasho gida kasho gida gaban ka gaban ta na ta faduwa wai kai ka aure kenan dokan da ba Allah take kuka haka Okay, mun gode maka ba kola. Oh, oh, oh. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh Malam Aliyu. Kuma mu kira Malam Abbas dauki. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh Malam Aliyu na Malam Musa Yusuf Asadu Sunna. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Sarki. Malam Aliyu. Eh, Sarki Allah ya saka da alheri. Tare da kai, tare da kai Malam Aliyu. zai magana a takaice saboda malam yana program ina kai amma na ga ya kamata in ce wani abu nan ma eh, na farko dai ya kamata ta yi hankuri abubuwan da ke ya shigo hannun ta yanzu sarki bari sai an gaba conclusive sai ta faɗi abin da an ka tara sai awa kowa addu'a kawai saboda lokacin da abu na shigowa yawan yadda yake shigowa wani kuma koda yana da kuduri Allah ya sa mutane irin wannan tunani wani da ya ga kamar ta dan samu to kila yana da niyya ya sa dubu goma sai ga ko dubu biyar ya sa kila ba matsala so a bar in ta in an sa kawai a bari in tunda finally za a faɗi amma wancan da ta samu in ma ala bukata sai a yi ma juna addu'a shikenan abu na biyu kuma wallahi sarki an kwatar hundred of millions still tala cikin matsala da ba ta so ne tun harko wallahi tala cikin matsala am gaskiya ne wallahi still ya still ya kamata a ce wala ko iyayen sun ce suna son ta gaskiya suna da matsala ba yanzu za a yi ka ɗauki iyakka ka kai aure tun day one ta ce wala ba ta son miji kuma a ce ta yi hankuri ta zauna kusan za a yayin haka haka ne kuma live kuma mata da yawa sarki wala su kula cikin irin problem in ka to Najeriya ni Allah ya jarabci Najeriya da rayuwa ban ma gane irin rawar da muka yi. Bangaren aure akwai matsala, bangaren iya akwai matsala, al'adar mana yanayi na mulki akwai matsala. Shi yasa ga all this vandalization mina na terrorist ga nan sun sun dame mu. Rayuwar Najeriya wala sarki sai dai a hankali kawai. Na'am, na'am. Saboda haka gaskiya kai da ka taimaka mata an kai wannan hanya Allah ya saka mana alheri. Amma still Mm. maluman da kai magana wanda aka nuna eh mala bakar badatai yanzu aka musa ma mala ban sarauki kan layi kan da zamu yi ne kawai su shiga ciki su zo kawai su zo su gana da uwar su yi mata wa'azi su yi uwar ta wa'azi a mm. zo a bincike mijin kawai auren nan ba ta kada ta zo ta aikata ta abin da baya zai zo ya zama matsala. Haka Ai sunan ta taba kashe mutum wallahi tunda tace ba ta so ne wallahi wata ranar sarki wallahi za ta execute ne. Gaskiya ne gaskiya ne maganar ka gaskiya ne. Saboda hakan ga su mala abbas sadauki su yi kokari su zo har gidan matar in sun zo ta gura musu iyayenta su zo su wa iyayenta wa'azi in dai musulmai ne za su ji wa'azi in sun ji wa'azi da Allah su bari a raba auren tunda ba ta bukata kuma ko shi ma yana azabtar da ita ba ta so ne kuma yana azabtar da ita Allah ya saka ma da alheri sarki ita kuma Allah ya cire ta cikin wannan wahala da dukkanin mata wanda a cikin irin wannan wahala Allah ya cire su amin amin malali mun gode mun gode jama'a masu kira don Allah ku samu hakuri mun samu malaba sadauki which is very very important Uh, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh ya maulana Eh, ya maulana don Allah na neme ka dai kai tsaye na kira ka muna program ne da wata baiwan Allah sunanta Maryam daga Kano. To kuma a Kano ba mu da eh, malamai da ya wuce ku ga ka ga Malam Ibrahim ga Malam Bakar Madatai ga su eh, shei shei mai jama'a ga kuma su eh, suna nan dai da yawa abin da ke da damuwa ne wannan baiwan Allah gaskiya wai yanzu haka tana ji kamar ta kashe mijinta wai zai iya kwanta ta kashe shi yariya ƙarama yar shekara ashirin da bakwai shekara ashirin da bakwai wai ta hadu da miji bari ma ta koro kaɗan ta sake ajiya sake maimaita problem ɗinki duniya kuma a sake ji mala abin sadauki kuma ya sake ji muna jin ki Maryam mun haɗu da majina ne a Facebook muka fara magana da shi eh. to farkon maganin da muka yi da shi dai nan tambaye shi shi ɗan Tijjaniya ne ko ɗan iyali da ya nuna min shi ɗan Tijjaniya ne farko maganin da muka yi daga nan dai na amince muka fara hira da shi ya nuna yana so na aure to muna da tura haka da ya tura mun hoton shi na tura mishi nawa to ranar nan da maman mu ta zo Kano sai ta ce to wannan da na ce yana so na turo shi ya zo su gaisa to ina tura shi yake daga nan sai ta kira ni ta ce mun to shi ba ya zo da maganan aure muna jinki malama na jinki bismillah na nuna dan cin sai ta ban taba ganin shi ba bai taba gani na ba mama na ta ce to aiko da yawa ana haka ta ce ita ta ganin shi irin da yanda ya yi musu suka ga kamar yana da halin kirki suka yi na'am da shi da babanmu ya kira ni shi kanin babana ya yi min magana da ce ni ma sai na nuna mishi a ɗan yi jinkiri haka sai ya ce ai shi mijin nawa ya nuna inda aka yi jinkiri sai dai ya fasa kamar suna jira in ba da baki na ce ko shi ke na amince sai ce ko Allah ya nika albarka daga nan dai aka zo aka yi aure satin mu ɗaya da aure muka fara samun matsala da shi ni babu babban matsala ya da shi haka zai shigo gida ya gani a kwance ya tafi ya bani bai damu ya zauna da ni ya ji ya damuwa na ba halin me nake ciki ba abin da ya dame shi wani lokaci haka zai wani ba da lafiya ina kuka haka zai dale to sai ɗan wasu take ce mu wallahi halin shi ne haka sau tari da yawa sai ya ɗauke ma matan shi kafa wata ɗaya wata biyu wata uku sannan wani abun bakin ciki ma a gaban ki zai kira mace a gaban ki zai kira budurwanci yana hira da shi yana fira da ita abubuwa da ga su nan kala kala sannan ya zo ya bar ina jin yunwa wani lokaci da da kana wani lokaci in ba ku ji hannuna suna je makwabta in ci abinci har ya kai na fara jin ina tsanin su wanda komai ina iya musu saboda baya daudali na ba kiyayya ya haɗa ni da su ba soyayya ya haɗa ni na ce mishi in ba ka na ka gaya min ka gaya min sai ya ce min dan ina da jin wani abu ai na san inda gobe yake zan iya zuwa in je in yi karan shi ni kuma ban san in yi karan shi saboda likar mama na ta ci ta nuna bacin ranta idan na kira ta na gaya mata damuwa na sai ta ce rayuwan aure ne haƙuri ne kowa haƙuri ne sai in je in yi haƙuri wata wata wata uku haka ya ɗauke mun kafa baya zuwa gidana sai ya ga dama ya shigo ya kwanta da safe ba zai mun magana ba ya fita kwana biyu kwana uku haka zai bani babu abu abin ya yawa da na rasa yadda zan yi shi ne daga nan ban shi wannan a facebook na kira shi na ce don allah ya taimaka mun ga halin da nake ci To, Shek Abbas Sadoki abin da baiwan Allah take ciki da iyayenta kuma wai ta akwai abin da ta manta ma wai ta kai iyayenta wurin baya son ma ya ga iyayenta. Eh wai baya son ya ga iyayenta yanzu haka kayan ɗakin ta duka ta siyar ta ci abinci. Yanzu haka ita tana ji ba ta son shi za ta yi ta kashe shi. Kuma auren ba ta so saboda bai ce da ita yanzu ya kai wata uku ba abinci ba komai. She sa shi yasa ita tana ji za ta kashe shi to tun ba ɗauko wanga kisa ba yanzu haka gashi nan mun zo mun tsaya kuma bayan Allah a nan an taimaka mata an ba ta kuɗi ta ci abinci wai yunwa take ji tana kuka wai yunwa take ji an fara taimaka mata ta ci abinci to amma malam ba mu da mallumma gaskiya da ya wuce ku akan ya kamata malam ba su ku shiga ciki a zaunar da iyayenta tun wannan yariya abinda nake gani ko an ce za a ta miliyan ɗaya a nan wallahi ba zai iya kawo mata happiness ba tunda ta nuna ba ta son shi kuma har ta fara faɗi wai tana ji za ta kashe shi to malam bas ba ta ɗauki mataki ta kashe shi gobe a zo a ce mallumma ku zo ku yi wa'azi wata ta kashe mijinta ba ya kamata a zauna ku ne ma ku ne za ku ku kawo za ku gyara wannan abu yasa da muna roka malam eh, da mun roka ta zo ta ganku ya so ku ga iyayenta a zauna a gyara wanga abu ya ka eh, muna son mu fara jin ka mala bas eh, to a billahi minash shaitanir rajim bismillahir na ji bayanan ta duka kuma abu ne wanda yake ta da hankali babu shakka kuma abu ne tausayi kuma wannan ishu nata kusan ne irin abin da ake ta fama da shi a sosaitin mu na kasar Hausa. Mm. Rashin wato bawa mata hakkin su na aure wannan ana fama da wannan matsalolu matuƙa da gaske. To ita shi wato aure shara musulunci ita ta ƙara shi kuma ta sanya mishi dokoki ta sanya haƙoƙin mace kan mijinta ta sanya haƙoƙin akan mata. Wasu da kaman rasa haƙoƙin ko kuma sharafi da aka yi aure a kan sa na iya sawa a bata aure da dalilin wannan misali wurin zama misali abinci idan aka rasa wa'annan dalili ne da shari'a ka iya raba aure idan babu kuma haƙƙi na abin da ya shafi saduwa wannan shi ma da haƙƙi ne na mace idan ya zama na bai da wannan damar to shi ma mace tana da dama wato a iya raba aure. Hmm. To wannan dalilai da ka sa a raba aure ta dalilin wannan rasa wasu haƙƙoƙi wanda aka ɗaura aure wa maji aka ba miji mata a kansu. Wanda ka ga a bayanan ta na cewa ta yi korafin rashin bangaren abinci din nan. da kuma rashin kulawa da kuma ma yi jibiya ma ba tare da sanin ta ba ko da ta jibiya sai a yi lokaci ba tare da ba da hakkinta ba. Saboda haka wannan ya nuna cewa tana da alayhi hakikata hu ki dami mishi da gona shi da ya baki sai ta ce a wata riwaya sai ta ce har kari ma ta so kara ba hmm. shi kenan abin da aka yi kenan su annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba auren aka yi kuli to kaga wannan ba babu wani shi kawai sai ce ba ta san sai bai mata ba saboda yanayin ba. to walle ita wannan yar uwa da take magana yanzu kana jin irin halin da take ciki tana da dalilai tana da hujja fara da haka insha Allah tabaraka da ala kamar yadda aka yi ba za mu haɗu da yan uwa mu ga hanyar da za mu mu taimaka alhamdulillah alhamdulillah kan iyayen kan wannan al'amarin alhamdulillah ne magana ba wata magana ta tsanci ko wani maganar da wai kai wai ga mm. abinda annabi sallallahu alaihi wasallam alama ne sa tsakanin sa saboda haka wannan shi da abin da za mu haɗu da yan uwa ah, mu samu a cikin jiba mu da iya na ta insha Allah tabaraka wa ta'ala da haƙura raba aure ba akan ba na'am na'am na'am wallahi shek abbas ka faranta mana rai sosai wallahi mun ji daɗi ka faranta mana rai sosai kuma jama'a kamar kan da sadauki ya amsa mana zai shiga ciki a gyara a bi mana a kawo justice kawai a cikin wannan saboda wannan ba dole za su shiga ciki kuma ko me ke ciki insha Allah za mu zo mu baku labari abin da ke ciki mala Sadoki gaskiya wallahi kun nuna mana ba mu da kowa a Kano da ya kai ku gaskiya kun nuna mana wannan mun gode Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi mala Sadoki. Allah ya saka da alkhairi mun gode mun gode sosai yasa mun kare mun gama zan bari ta kira kan Allah ya dashe to babu mun gode mun gode Allah ya saka da alheri mun gode mun gode mun gode alright to jama'a za mu doki kira kaman biyu uku uh, ah, ajiya mimi uh, ah, yan tiktok na kuma kuna son ku yi magana insha Allah ku ku kawo invite ku ya so mu bar ku yi magana insha Allah uh, ku ya kuri uh, college mun doki kira kaɗan ya so mu kola ya kuri tsaya ku bar mu ba yan tiktok su ma dama su ma su yi magana suna so su ma su yi magana bari mu ba su dama all right. okay tunda ba su barin baka a ah, mimi kina kan layi da mu ko maryam eh, Okay, ana sakawa dai ko amma bari mu ba wanga kola dama assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh kola ya sunan ka daga nake magana Suna magana da Mustapha daga nan Kwatano Ah, ke Malam Mustapha daga Kwatano. To, muna jin ka. Malam Sarki zaki ina maka fatan alkhairi Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya saka maka da gidan aljanna. Amin amin amin amin ya rabi. Kuma wallahi wannan yar uwa ta mu hakika duk mai imani halin da take ciki zai tausaya mata wannan abu ne da yake da take bukatar taimakon eh halin da take ciki muna roƙon ubangiji Allah ya cire ta daga cikin wannan halin da take ciki kuma wannan abu yake tabbatar mana da gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yace alkhairi bayya yankewa a cikin al'ummar shi wallahi irin yanda yan uwa suka dinga taimakawa wannan abun ya saka ni kuka masarki zaki wayo kan da take cini da kai da nan fara jin maganar da take kuka ta so ta sa ni kuka gaskiya amma ka san namiji mai kuka jama'a don Allah ga kan nan banta ka gaskiya ne wallahi ka taimaka ka taimaka ma kanka ne kuma ya min daɗi kan da wallahi musulmai kun nuna musulunci sosai anan kaga wanga ke nuna haɗin kai wallahi kun nuna musulunci sosai kuma na ji daɗin kan da aka yi mata don Allah a taimaka mata wannan baiwa Allah wai yunwa take ji wallahi wallahi malam sarki da zaki wannan program din naka ne yana cikin program dai wanda dai gaskiya na ji daɗin wannan program sosai na gode daɗin wannan program sosai na gode na gode Allah ya saka maka da alheri amin amin amin saka maka da alheri amin ya rabbi abin da zan faɗi ga mu maza gaskiya ya kamata mu ji tsoron Allah Wasu ba su san kan da ake treat mata ba, matanka dole kun samu fada, kun samu rigima, matanka ka ita ne abuyan fadanka mutum ita ce wanda ya kamata ka yi fada da ita ita ce wanda ya kamata ka yi daɗi da ita ita ce wanda ita ne yi kamata ka yi komi da ita amma wani ya ɗauke ta abuyan faɗansa ya faɗansa amma ba na jin daɗi mutum ma ka kama ba ta kawai kuna fita wai kun kama hannu kuna tafiya she kai kana ganin wai wani na ganin ka kai wawa ne wallahi su ne wawaye na rasa na rasa ya aka roki ya aka roki matan ya nuna mun mamaki amma lokacin da kake take budurwa za ka ga mata komi amma ka aure ta nonsense za su sani yanzu ita a yanda take kwatantawa ita ai ba yar Kano bace ba ko eh ke yar ina ne Ajiya Maryam Maryam ke yar ina ce wai ita yar Sokoto ce a irin su Malam Bello ya boko yanzu wannan ita mai tausayi ne yanzu ita yar Sokoto ce ta baro Sokoto dalilin shi ta zo Kano da zama wanda watakila in ba shi ba bata san kowa a kan kuma ta zo ta ne dalilin shi yanzu wannan abokiyar ya nuna na mata ne abokiyar ya tausaya mata ce shi kanta ya sa ta aiki na'am na'am amma kuma da irin abin da zai saka mata kenan ko bayan ta ba su taɓa ba ne shi ba su san yaya yake ba su ka ɗauki ya suka ka bashi hmm. yanzu shi abin da zai saka ma ta da shi kenan yanzu ma iyayenta ma shi baya son ma ya gansu amma su kuma suna wai ba ta hakuri <laughs> It's confusing eh kaman ka yalla eh kawai a raba su a raba su in sadakin shi ta bashi she she tana ta wai tana ji ta kashe shi she kuka barta she ta ji ta kashe shi ta kare ku lokacin wai a ah, wallahi ta eh, eh, ga wata ta kashe mijinta wallahi in ta kashe shi kuna kuna da shi kuna da kuna domin ta ta muku kara ban ciya ba ba abinci ba kuma kamar yariya kan kano ta sai kan dake sai da kayan daki duka ta sai da kayan daki komai cikin daki da ya kare ko ya zu billahi kuma wallahi malam sarki zaki wallahi yanzu ita wannan tabiyar Allah cikin halin da take ciki wallahi wani bai san irin halin da take ciki ba fa ai sai yasa wani sun zo ya investigation shi abin da ban da kamar kuwan kana cikin halin take ciki

ya je dare don Allah ku taimaka mata ku taimaka mata saboda Allah saboda Allah da za ta ci abinci saboda Allah wai yunwa nake ji har tana kuka ora mun gode maka mun gode maka sosai bawa Allah okay yan TikTok bari mu ba ku ma dama yan kira ku sama kuri a ah, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh yan TikTok wake wake magana Ah, Usman Ali kai ne. To don Allah daga muryanka ba mu jin ka da kyau daga muryanka. Eh yanzu ana jin ka. To alhamdulillah da farko dai za mu yi godiya a yan uwa wanda suka taimaka kwarai Allah ya saka musu da mafificin alkhairi. Alhi amin amin shugaban Rasulul kenan. Amin. kada ta bari shi dan yi rinjaye a cikin zuciyarta kamar kanda ake kiranta sai ya to ta zama shugaba ne ta amsa wannan suna, ta jure ta daure tun da insha Allah ta kawo kanta gidan mutuwa in Allah ya yarda kamar yadda aka yi mu nan malamai mun tabbata cewa tsayayyu ne kuma da ne barai wurin tabbatar da adalci da kwatanta gaskiya tsakanin al'umma insha Allah za su zagaya duk inda take in dai har tana iya cikin Najeriya ne ba ma shakka ba ma hukuntu za su bi kadunta sannan kuma za a tsaya mata daidai gwargwadon karfin tsayawa. Insha Don haka ta yi haƙuri ta cire wannan tunanin a ranta. Sannan abu na uku shine kira ga sauran mutane masu tunani iri. a nan cikin maganar ka na shigo ciki kamin gafara kaga in ka ce irin ta ka su yi wanga abu a mazan mu gyara halin mu mazan mu gyara halin mu in ka kyautata wa matan ka sa ba tunane wani tunane ba wani tunane a hankali ta zuciya ta wallahi ba za ka taba irin wannan tunane ba wannan tana cikin damuwa wannan advice ka yi hakuri na ban yanke bakin gaba ka tura wa mazan ka ba wa mazan wanga advice mu sake halin mu haka. Kwarai yana ɗaukar hankalin mutane sannan yana cire waɗannan tunani daga cikin mutane sannan daga cikin maza waɗanda ba su gane yaya za ka yi alaƙa da matanka yanzu wannan rashin communicating yana yana taka muhimmiyar rawa a yanzu. Idan mafi girman abu da mata suka rasa a wajen mazajen su. Yan ku sai kallon. Kafin karfe shidan safe, kafin ta karfe shidan safe ka dawo karfe sha biyu dare ba da wani lokaci wanda za ku tauna matsala tsakanin ka da matanka. asali ma kana ganin ta a matsayin abokiyan gabanka wanda kamar irin an ɗauko an baka ne baka tunanin cewa. Irwan wanga wala walali yana da ban haushi. yana fara da matan shi abokiyan gaban shi kullum yana sananta mata amma kuma shi da ta sun kowa haihuwa shaka ta haihuwa da ita kuma wani kana fara da ita <laughs> na kai bai wanka ne yi eh ko kana ta haihuwa da ita ta ya in zaka yi zaka haihu da ita nan wani fira kake ya wani me kake gaya mata amma kuma kana fushi da ita amma wani wurin wannan nan <laughs> na rasa fadi na na rasa ma mai masa fadi ma cikin wannan eh mamaki a nan wuri abin da zai baka mamaki Ah, okay. Ga uh, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola. alaikum assalam wa ta'ala wa barakatuh. To muna tare da wata ƴar uwanmu lafiya kalau a ah, muna jinki. Eh, eh amma amma ga yawa duniya sunan ki da ke kira. gawa duniya sunan ki da yake kira eh ce abin da ke faruwa a kan sai da Maryam da ta kawo ƙara yanzu ƙarar mijinta. Eh. Gaskiya ni dai magana na zan abin da maza suke yi ba sa kyauta saboda ina da wani cases wanda ya fi mana ta yanzu da muke ji akan wata yarinya mai 'ya'ya hudu da namiji ya tafi ya Na'am. tana da yara hudu yanzu ko yan arewa kuma in diaspora mu muke taimaka mata za a samu mata gida a kano a sa yaran makaranta wannan shi namijin izan ya tafi baya waiwayen ta har sai ta yaye yaran a'a sannan yake dawowa mata a yanzu dinnan da nake magana ta aihu yar wata biyu ne a hannunta mijin yana faɗa wa mai gidan na ikama cewa ya kora matar saboda shi ya riga ya saki matarsa. Na'am? Yarinyar ta zo tana kuka cewa yanzu mai gidan ya kore ta. Na'am? Ya ce mijin ya ce shi ya saki ɗakin. Mm. Sannan ni aka kira 'yan uwana ne suka kira ni suka kama wannan kisisan, Makka na kirawo yarinyar na sa ta a group ta yi bayanin ta ta faɗi abubuwan tausayi ayyo saboda ita ta tashi mahaifiyarta ta rasu mm. ta tashi bata san waye mahaifinta ba na'am ta taso ne a hannun roƙo ba a yi bincike ba aka ɗauki yarinya a agegen ba aka ba shi aure tana da 'ya'ya hudu tun aihuwanta na farko ya sake ta saki ɗaya ta je tana talla da yarinya a bayanta da ta gaji ta ɗauki yarinyar ta kai ta wurin wansa yayanin suna nan da rai yana da yan uwa da ba sa iya masa faɗa maza suna yawan yi wa mata haka kin ga ajiya ni abin da ni na fahimta ma cikin maganganun sai da mana kin ga sometimes wasu mazan muna ganin cewa in mun samu mace akan social media ana ganin an samu banza ba sani bane ko kuma wani ma yana ji in mace in ta fara matansa in ta ce tana son shi in ta fara cewa tana son shi to yana ganin ya samu banza shekararsa irin wannan wulakancin ma da wasu ababa domin inda ka bi ta ka sha wahala samin kan san eh, kamin ka aure ta wala za ka rika ta with care abin da ba shi ni mata wallahi ni mata na kan social media na sabi ko wallahi muna da namu a ciki na'am iyaye muna da namu a ciki iyaye kuma kawai daga namiji ya zo ya ce yana son ya ba eh. a bincike ba a komai ba mamaki za a gan shi da shigan shi ne da abin da zai mika mm-hmm. sai ana ganin cewa a wannan shine wannan zai iya rike mana ya mm. ba za mu ba ba tare da bincike ba wa'insu ɗin kuma ana bincike saboda gidan da ya fito a ɗauki auren a bashi mm. kuma ƙarshe ba zai iya rike yar ba akwai iri irin su da yawa wani ma izan ka ji nasu sai ka tausaya ma ya fi na wannan maryan ɗin akwai kesis da yawa da mata suke wannan wa'insu matan wahalan gidan miji wahalan namiji shine zai sa su su kai da idan sun fita daga gidan miji ma ba sa sha'awar su ƙara wani auren eh ba ba ba ba sa sha'awar su dawo ba su sha'awar su kara wani auren ma sam ba sa wannan sha'awa mm. Allah kyauta. Akwai abubuwa da yawa wannan zaka gani wannan ma na kusa da kai ne. Wannan kuma wanda zai kawo maka labari. sa'annan gaskiya muna son malamai su ringa fitowa suna wa'azi akan zamantakewa saboda su maza gaskiya mafi yawancin abin da suka sani shine Allah ya ce mu aure ɗaya mu aure biyu mu aure uku amma dokokin ciki ba sa amfani da shi su dai kawai wannan auren aka ce su su aure ɗaya su aure biyu su aure uku hmm. Allah ya gyara Allah ya gyara suna rike wannan abin da yawa mm. ku yi hakuri Uh, ah, no no ya kai kan mu ne mu fadi kuma kai kan Kur'an da ya kai kan kuma mun fadi kisa fadi kawai fadi ki zuta sosai mu ma muna da mu ma muna da namu mu ma matan haka ne mu ma muna da namu akwai mata wanda ba sa kyautawa mm-hmm. amma waɗansu matan idan ka ga abin da ake musu abin tausayi za ka ga ita kuma wannan macin ta samu gata a gidan miji babu abin da mijin baya mata amma ba ta kyautatawa mijin nata Allah sauki. Allah ya kyauta kuma a ƙara bincike sosai akan irin abubuwa haka. Insha Allah. Ita kuma Allah ya ba ta hankuri ita ma hajiya murya ita ma murya din kuma a bincike iyayen nata. Insha Allah. Insha gobe Allah da gobe da safe za mu tura mata mallo ma dai. Za a tura har gidansu a zauna da iyayen gaskiya. ba shi ta ta doko eh a shi ba baya yadda ma ya zauna da kowa amma insha Allah na karbi nan shi ma na kira shi wanda ya yadda a sosai mana ba zai abu yar gidan yar mutane ba ina kuma gana mata azaba kuma ya ce ba za a zauna da shi ba bai isa ba a wallahi bai isa ba gaskiya insha Allah isa ba. Eh, mun gode miki sosai mun gode miki hajiya moda mun gode miki mun gode miki yar uwa daga turai anan Allah ka saka miki da alkhairi jama'a ku yi hakuri yanzu ku bari mu mu ajiye anan ah ga malam Ridwan ku bari mu bar malam Ridwan ya zama kira na ƙarshe insha Allah malam Ridwan ya zama kira na ƙarshe ku yi hakuri Kaman kan da muke magana ya so mu ji ta ita kuma Maryam na san yanzu hankalinta ya fa sai da Maryam na san yanzu haka da hankalinki ya fara kwanciya kaɗan ko Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu Malam Ridwan. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu Malam Ridwan. Wa alaikum assalam wa barakatu To, uh, Malam Ridwan, uh, uh, na'am, na'am, Malam Ridwan na wani kaɗe na sarki zaki. To, Malam Ridwan, Ah, kai ma muna jin ka. Eh wasu yi na mai gida. Ah, muna muku gaisuwa sarki zaki da kokari. Muna amsa muna ah, amsa. Mun saurari abin da yar uwa halin da yar uwa take ciki. Eh. Allah ya rufa asiri Allah ya fidda ita daga wannan tsakaki da ta samu kanta. Amin. Sai ta yi hakuri jaraba ba ita baya kasancewa amma shi miji nata shi sai an sa shi dole ya sake ta sarki zaki ya ah. fara jin taso mace za ta iya kashe shi ai ya kamata wannan notice ne ko notification ne na ga takardai wallahi tallahi wallahi na'am shi ya yi garaje tun da matarka ta fara ce ina ce zan iya kashe ka ai shi kenan ta baka notification shi hmm. kenan ga takardan ki shi kenan ai ya kare na'am Amma wasu suna da taurin kai kamar yadda kace sarki zaki sai hmm. an kashe shi sannan malamai su ba eh. mata kuɗi da kashe maza shi. Wallahi tallahi. Allah ya tsare. Amin. Amin. Amin. Ta daga wannan tarnaƙaƙi yan uwa da suka taimaka kuma Allah ya saka musu da alkhairi. Amin. Ah, amin. Sai di Mala Abbas kuma da ya zo ya faɗakar sosai hmm. a ah, sunna tabarki na sunna. yadda hakkin mace yake da yadda matakai da zai kai ya ce mace ta ce a bata takardar da kuma ya tabbata lallai na san yan uwa sun ji da kyau mijinta na sauraro shi ma ya kamata ya fahimci addini yadda yake ko da yana cika hakokinsa ma ta cancanci ya sake ta balle kuma babu sai a yi sauri a gyara wannan matsala ɗin ita yarwa mun ji tausayin ta wani state take ne sarki yanzu haka tana kano Kano take. Eh a Kano garin su Mala Abbas kenan. Eh to ai wannan kan za su yi haduwa da shi Mala Abbas Eh a Mala Abbas in Allah ya da gobe yau ta kira shi da daren nan. In Allah ya da za shirya gobe zai magana da ɗan waye ya so a je gidan iyayenta a je kawai a je a yi justice kawai. to shi kenan Allah ya tsare mutunci su je shi a sai biya ba in ya gama komai in a nan ba wanda zai iya rike ta ma a turo mana ita nan yola mu zo mu samu mata aiki Allahu akbar Allah kai Allah ya taimake rasulun amin Allah ya taimake kai malam Ridwan Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya saka maka kai malam Ridwan na ji daɗi sosai wallahi na ji daɗi sosai Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya saka maka da alkhairi wallahi mun gode sosai da wannan kai ma gudun wanda ka bayar eh zaman Kano ba hmm. sai za mu yi magana da shi Malam Abbas na'am iyayen sun yadda sai ka tattara ka zo na'am za mu hada da iyayen mu ta samu wurin zama mai kyau ta hmm. samu abun da za ta dinga masha Allah Allah ya kawo miji a nan da sai a da iyayen ta sai ta aure in yaso kai na gode wallahi na yi farin ciki sosai na yi farin ciki sosai kan da kuka yi wallahi na gode sosai malam Ridwan lalle duniya wai kai mu'amala da mutanen kirki eh kai magana kai mu'amala da manyan mutane mutanen kirki insha Allah ba za ka ji kunya ba mun gode Allah ya saka maka da alkhairi malam Ridwan mun gode mun gode sosai mun gode to ah assalamu alaikum sai da Maryam jama'a don Allah masu kira ku yi hakuri yanzu sai da Maryam ku bar mu bar ta huta saboda a samu a gyara gobe da safe Ah, a yanzu kuɗi nawa kika samu mu gode wa jama'a talatin da hudu dubu talatin da hudu to alhamdulillah jama'a wai ta samu dubu talatin da hudu komi ba jama'a mu yi kan mu'adalci wallahi an taimaka sosai an yi kokari amma dubu talatin da hudu ya iya ya sai mata abinci amma ba zai yi mata komai don Allah don annabi ga account number dinta a nan da aka saka don Allah ku yi kokari ku a taimaka mata mu yi kokari a taimaka mata jama'a saboda Allah wannan hali da wannan baiwan Allah ke ciki da na da zan samu dai ma a yau ko da bata samu ba ta samu kamar dubu ɗari a hannunta kaga zai mata amfani sosai gaskiya shi yasa jama'a da ake kallon mu anan ga account number ta don Allah ku taimaka mata wannan bai Allah wai yunwa take ji fa yunwa take ji ta sayar da kayan ɗakin ta duka kuma yariya karama kuma kan da muke yi da kan da zamu mata mun san ba zai mata ko ba amma mun dan jawo hankalinta yau ko menene ko bata samu dala ba ko ba ai bata zo ma da niyan ma ba dala ba ta zo ne da niyan ta kawo kara to kaga abinda muka yi mata musulunci nan kawai da muka nuna mata wallahi in ta koma ta je ta kwanta yau ina da shiwo ta samu bacci mai kyau Allah ina da shiwo yau in ta kwanta ta samu ta yi bacci ina da shiwo wani damuwanta kaɗan an ɗan rage shi an ɗan cire shi an ɗan rage mata wani damuwanta kaɗan an ɗan cire shi kuma Allah ya saka wa Malam Ridwan ya ce wai kaga duba in dai ma inda take in bai yi ba a kawo mata shi a kawo masa eh, hausar ga a kawo masa a kawo masa shi eh, a kawo masa ita a yola insha Allah za ta samu wurin zama za ta samu aiki ta yi kuma in Allah fitar da miji miji na gari shi a sanar da iyayenta A ga wannan daɗin musulunci kenan wannan shi ake kira musulunci daɗin musulunci kenan jama'a ga account number ɗinta maryam musa uba bank uh, 2130765013 don allah ku duba ku taimaka mata don allah ku duba ku taimaka mata wannan baiwan allah 'yar uwanmu ne musulma ba she ta je ta yi tana cikin sarka Wai iya billahi Wai iya billahi astaghfirullah tana cikin sarka cewa a ah, yanzu eh, wannan yariyan banza ne shi kuma wasu kuma su fito wallahi ai ai ai tana ga iyayenta iyayenta ba su yi ba ji ba yanzu za zo ko wani stories da yawa yanzu bara wani ɗan tausayi kuma su ce bari mu tara wani shinkafa ko mu tara wani kuri a kai mata a sarka dan Allah tun wanga sarka bai zo ba tun wanga kisa bai zo ba to kaga yanzu ya kamata a taimaka mutum shi ka ga wani yana jin yunwa kana ganin wanga yana jin yunwa yana wahala wala ba taimaka mai ba taimaka mai amma in ya mutu shi ga masu girki daban-daban gidaje wai an zo wurin janayizan su an zo ya girki an zo a ba da sadaka ina da na baka ba ni na ci ba shi na mutu wallahi ban taba sanin ce ban sani ba maybe ana sinuwa cikin kabari wallahi ina cikin kabari na zan sine maka wallahi ina cikin kabari na wallahi zan sine maka ina jin yunwa baka bani na ba ina jin yunwa lokacin da ka baka ka bani baka bani na ba she na mutu ka zo wurin magogi na ba da sarka ai mina addu'a a wal ban sani ba dai maybe Allah ya halahu na cikin kabari sine maka wallahi baka bada na cikin kabari zan sine maka gaskiya yasa jama'a saboda Allah saboda annabi Abin da ƴan uwaye suka yi a yau gaskiya na ji daɗi mun ji daɗi sosai wallahi Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya saka muku da alkhairi a gaske a lokacin da ta kira ni jiya take gaya min abinda ma ta fara cewa wannan jin yunwa she jiyan kamin ma mu fito jiyan ni na bara an tura mata da kuɗi na ce mata ajiya maryam gashi nan ki ci abinci giwa san zuwa giwa na ce mata anan bara ka tura mata da kuɗi ko ba ka baje a maryam eh. to tun jiya ni na bara an tura mata da kuɗi kaɗan ta ci abinci jiya da dare na ce ta gashi nan ke makin ɗan lasa ke makin ɗan lasa ke makin ɗan ci abinci to amma na zai kai ta so nawa ne tana jin yunwa shi sa jama'a ku bar mu taimaka mata mala abu jafar Eh, ga Mala Abu Jafar eh, mutumi na kenan yasa jama'a Allah UBA is a bank okay ga wani malam Haruna Jibrila shi ne farko wanda ya fara aika da kudi Allah ya saka maka da alkhairi ajiya awa saka na ganki ko eh awa jidda yanzu kin sake suna awa jidda to ban sani ba ko saboda malam Bello ka sake jama'a Ah, don Allah don annabi za mu sauka kenan wai ta samu dubu talatin da nawa da biyu ko eh sai da maryam to dubu talatin da biyu dai <laughs> jama'a don Allah don annabi kuku na'am dubu talatin da biyar eh. alright shi yasa jama'a saboda Allah ah, mu yi kokari mu kokarta mu taimaka wa wanga baiwan Allah kai da kai kai ka kokari ka cece ranta kai ma baka san kai ma ran da Allah zai cece ka ba ko Allah ya cece wani ka da shi wannan abin da ke faruwa sai da Maryam abin da ke cikin zuciyanki na san cewa yanzu dai ya dan sauka ko zan baki mala ba sarauki ki kira shi abin da ke cikin zuciyanki abin da kike niyyanki kaki kuskura kaki kuskura kaki in kika yi wallahi tallahi zaki da na sani zaki da na sani shi yasa kake kina ji na ko ah, kaman kan da hanyar da kika biyo ita ce hanyar alkhairi kika zo wurin yan wayenki musulmai a duba a taimaka miki a share miki hawaye kuma insha Allah za mu yi kokarin haka muka an share miki hawayenki kin je ah, duniya ba mamanki kawai bane mamanki duk musulmai 'yan uwayenki ne ba 'yan uwayenki da kuka fito jini guda kaɗai ba ne 'yan uwayenki duk musulmin da kuka fito ciki ɗaya 'yan uwayenki ne face wanda ya nuna shi baya son ka baya kaunan ka to wallahi ka guje shi wanda ya nuna maka shi baya son ka baya kaunan ka wallahi ka guje shi kaman kanda kaman kada kika nuna ma mijinki in ni ne mijinki hanyanki ma ban ƙara bi kin kashe ni hanyanki ban ƙara bi baki so na hanyar ki ban ƙara bi mata ce ban wala hanyar ki ban ƙara bi ban ban ƙara ma bin hanyar ki ma ta ma na sa wani zuciya mijin ke yake da shi ne Allah dai ya gyara eh rabbiya ango a aboki na yi na ni kadai da zuwa right to jama'a mun gode muku ku duka wayanda kuka kokari ka taimaka Allah ya saka mu kowa da alkhairi Allah ya biya kowa Allah ya biya muna da gidan aljanna za mu ajiye sai da Maryam yanzu haka ko me ke ciki za mu zo mu ba ku information ababen da ke ciki in Allah da gobe muna tare da shak malam Abdul Fatai Sani Attijani da zai yi mana karatu amma kuma gobe karfe takwas in Allah ya da na safiya akwai wani labarin da aka kawo mini kuma an ce yi kokarin sanar saboda Allah ita ne kuma wai eh, da yan waye aka kwace mata gida Allah Kano Kano ma ba bawo lalle tumbin giwa wai ko me da ko da me ka zo an fika eh ko da me ka zo an fika to sai a jama'a assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh mun gode muku sosai mun gode mun gode a sai da Maryam na'am ah,